بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكر godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala من kowa mai البركة wanda الحمص goma sha hudu ga watan jumada a kula a wannan shekara ta tara kuma daidai da daya ga watan biyu a shekara ta takwas meladiya za mu je darasi na biyu na karatu wannan littafi mai albarka littafin arba'un hadis ma'ana kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al-ahkam wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Umar Faruk da ke nan tsakiyar birnin Mina a unguwar Sarki ubangiji subhanahu wata'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka Allah wata sarki mana jagora ya mana ka tare mana muwafaka a darasin mu na farko da muka gabatar mun yi sharar fage akan abin da ya shafi muhimmanci neman ilimi muqaddima ta farko kenan sai muqaddima ta biyu akan abin da ya shafi mawallafi wannan littafi shine al-Imam an-Nawawi sai muqaddima ta uku akan abin da ya shafi shi littafi wata abin da shafa da neman ilimi abu ne mai da yake faɗi kuma wanda yake baka taɓa jin an ce yau ga ranar jahilci ba sai da kaza ce ka ga ranar ilimi wanda yake wannan ya isa ilimi matsayi kaza ce ga ranar ilimi baka taɓa jin an ce ga ranar jahilci ba al-imam nawawi Allah ta'ala ya shi da gafara ya shi mun yi bayani an haife shi a garin nawa garin nawa shi kuma yana ƙasar siriya ne a yau da ke babban kasar birnin kasar shine damascus ko kuma a dimashq ya rasu a shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai bayan hijira allah ta'ala ya jikin shagabara ya ramshe shi sunan littafin kuma kitabul arba'in littafi ne da ya kunshi hadisai arba'in fi mabanin islam hadisan sun yi magana ne akan abin da ya shafi tushe gini na musulunci wa qawaid da ahkam da kuma hukunce hukunce ka'idoji na hukunce hukunce sai dai littafin ya fi shara da arba'un hadis ko al'arba'un annawawiya da sauransu Allah ta'ala ya kan mawallafin wannan littafi da rahama Allah ta'ala ya hasu da kabarinsa yau a darasinmu na biyu za mu shiga cikin littafin ne tsindin Allah maɗauki sarki ya mana jagora al-imam nawawi rahimahullahu azza wa jalla yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إنا قاروا بسونا الله shine bismillahi ina farawa da sunan Allah me nake farawa kullura da kyau me nake farawa sai malamai suka ce bismillah ina farawa da sunan Allah abinda za a kaddara shine abinda kake zaka karanta yanzu idan wallafa zaka yi mana bismillahi u'allif da sunan Allah nake fara wallafa idan cin abinci ka yi bismillahi akulu da sunan Allah nake cin abincin nan in karatu za ka yi bismillahi aqra da sunan Allah nake karatu isa da ake kira bismillahi da sunan Allah muke farawa me muke farawar abin da muka sa a gaba ar-rahman shi Allah din shine mai yawan rahma ar-rahim mai yawan jinkai ar-rahim mai yawan jinkai kenan a wannan wannan waɗannan jumloli muna da abubuwa kamar haka abu na farko ana karantar da mu duk abin da za ka fara za ka fara shi ne da sunan Allah duk abin da za ka fara za ka fara shi ne da sunan Allah me zai nuna maka haka shi ne na farko littafin Allah kana buɗe shi za ga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin har zuwa ƙarshe na farko kenan na biyu ayyuka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama daga wasiƙunsa da yake rubutawa da bayanai da yake rubutawa za ga yana rubuta bismillahir rahmanir rahim ya rubuta wasiƙa yace bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulullah ila hiraqal azim rum yace da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jinkai daga muhammad wanda yake manzan Allah zuwa hiraqal azim rum zuwa ga hirqal ko herakal sarkin rumawa kaga sai fara da bismillahir rahman ar-rahim haka na annabi suleiman wasiƙar da ya rubuta sai ce innahu min suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayhi wa fi muslimin kaga abin da wasiƙa kenan ta kusa daga wanda ya walla ya rubuta zuwa ga wanda aka aikawa da abin da safan ya kusa innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim shi yasa ake bukatar duk abin da za ka fara ka fara da bismillahi rahmanir rahim isa malam ya fara wallafa wannan littafi da sunan Allah mana da sunan Allah ya fara wannan wallafa shago za ka bude sai ka bude bismillahi rahmanir rahim kaya za ka sauke sai ka sauke da bismillahi rahman rahim ina fata kun fahimci wannan da kyau ko in dai ba waɗansu wurare da suke da zikiransu maksus ba kamar shiga bayi bismillah to nan iya nan za ka tsaya za ka tsaya ne akan bismillah ba za ka ƙara shi zuwa bismillah rahman ar-rahim ba sai ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith na shiga bayi su wuraren da aka ruwaito iya inda ake tsayawa bismillah iya nan za ka tsaya amma inda ya zama mutlaq ne to sai ka cike bismillah rahman ar-rahim karatun boko za ka yi bismillahir rahmanir rahim karatun muhammadiyya za ka yi bismillahir rahmanir rahim domin Allah ta'ala cewa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq iqra kai karatu sai ba a faɗi me za ka karanta ba to tunda ba a faɗa ba ta kai kai karatu da sunan Allah kenan abin da za ka karanta ka karanta da sunan Allah mai yawan rahama yawan cinta ɗaya kenan sai na biyu a wannan bismillahir rahmanir rahim muna da sunayen Allah guda uku muna sunayen Allah guda uku suna na farko shine Allah suna na biyu Ar-Rahman suna na uku Ar-Rahim shine bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim kenan Allah ne shine Ar-Rahman shine kuma Ar-Rahim magana gane wannan da kyau to anan wanne aka fara gabatarwa shine Allah shi Allahu shine babba a cikin duk sunayen Allah subhanahu wataala duk sunayen Allah Allahu shi ne babba saboda kake ganin duk inda suka zo a ƙor'ani shi ake fara gabatarwa duk inda aka zo suka zo a ƙor'ani ake bayani su ake fara gabatarwa in banda wani farko na suratu na arba'a da yace Allah aziz azizul Allah Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard suratu al-arab ibrahim suratu ibrahim Allah ta'ala ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa Allahu shine Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu abun bauta da cancanta sai shi al-malikul quddus salam kaga za ka ambata suna sauran sunaye amma aka fara gabatar da Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum kaga al-hayyu suna Allah ne al-qayyum sunan Allah ne amma duk sun zo bayan Allah la ilaha illahu alhayyu alqayyum Allahu shine abin bauta da cancanta shine ma'anar shi abun bauta da cancanta shi ya cancanta a bauta mishi duk wani wanda ake bautawa koma bayan shi bai cancanta a bauta mishi ba zalika da anna Allah huwa al-haqq min dunihi huwa al wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir kaga wa anna Allah huwa al al-kabir shine al al-kabir amma dai sun zo bayan Allah Allah ar-rahman mai yawan kullum ke ko domin ta Arrahman ta gama kowa da komai da mutumin kirki da mutumin da ba na kirki ba da musulmi da wanda ba musulmi ba isa arrahman take keɓantacciya a nan duniya domin rahamar ta shafi muminai ta shafi waɗanda ba muminai ba idan Allah ta'ala zai yi ruwan sama da gona salihi da gona kwale da gona mutumin kirki da wanda ba na mutumin kirki ba duk gaba ɗaya Allah ta'ala yake ruwan sama in zai ba da haihuwa duka da musulmi da wanda ba musulmi ba in zai ba da mukamai shugabanci da musulmi da wanda ba musulmi ba an zai ba da zai ba da zai a za ga duk amfanin gona da musulmi da wanda ba musulmi ka ga mai gamammiyar rahama a duniya kenan ta shafi mumine da wanda ba mumine ba arrahim mai kebantacciyar rahama ga mumine kadai wa kana bil mu'minina rahima wa kana bil mu'minina rahima shi kuma Allah ta'ala ya kasance ga muminai to mai jin kai ne kenan banda waɗanda ba mumine ba sai zama wannan arrahim keɓantacciyar ni'ima ce gawa ga mummune a lahira keɓantacciyar ni'ima ce ga mummune a lahira ar-rahman gamammiyar ni'ima ce ga gamammiyar rahama ce da mummune da wanda ba mummune ba amma a duniya amma a duniya al-imam an-nawawi rahimahullahu azza wa jalla yace alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah shine alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala waye Allah din shine rabbil alamin wanda yake ubangijin halittu ke daya ubangijin halittu baki daya shine wanda ya halicce su kuma yake renan su halittu ke daya idan aka ce al'alami jam'i ne na al'alam idan aka ce al'am al'alam kullu masu Allah duk abin da ba Allah ba ɗaya ba kuma sunayen Allah ba biyu ba sifofin Allah ba no kenan uku to alam halitta ne ko rike wannan da to duk abin da ba Allah ba ba kuma siffar Allah ba no kenan ba kuma sunan Allah ba no kenan no kenan uku to halitta Allah ne halittar Allah ne kenan Allah da sunayensa da sifofinsa ba halitta ba ne domin shi Allah ɗin shi ne alhalik shi ne mahalicci to haka ko mahalicci ba zai zama wanda kuma aka halitta ba sai ma ya ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wanda yake ubangiji ne na halittu baki Ke kenan waɗannan halittu sun shafi mutane da mala'iku da sammai da ƙasai da dare da rana da taurari da tsuntsaye da dabbobi da komai duk halitta Allah ne subhanahu wa ta'ala in muka zo mala'iku sun shafi mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu da mala'ika israfilu duk waɗannan mala'iku in muka zo mutane sun shafi annabawa da manzani duk gaba ɗayansu halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi sama da yace alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wanda yake shine ubangiji na halittu ba da kuma kaga shi zikiri na alhamdulillah ana faɗin shi idan Allah ta'ala ya maka nima suka ce alhamdulillah kullum da ke ku Allah ta'ala ka samu abu alhamdulillah ka rasa alhamdulillah shi zikiri na godiya ta alhamdulillah ana faɗan ta ne da baki wa qul alhamdulillah allazi lam yattakhid walada kuma ka ce alhamdulillah kaga alhamdulillah sai aka ce ka ce amma a shukuru ita godiya ce ta aiki zunzurutun aikin naka ne zai nuna wane ya gode ka samu mukami a gwamnati sai ka dinga sanya musulmai kana kara musulunci wani shi ke nuna ka gode ka samu arziki sai aka kana kashe shi ta hanya mai kyau ɗaukaka addinin Allah wannan ya nuna ka gode kenan ne i'malu ala dawuda shukura mutanen dawud ku yi aiki domin ya zama godiya haka sai ba a ce ku ce ba domin a shukuru ita godiya ce ta aiki za ka ce i'malu ku yi aiki aiki shine godiya ana ta mun bambance su guda so yanzu ana buƙatar ka gode da fatar bakinka godiya ta fito daga zuci ya nuna ka gode ma Allah kenan sannan gaban ga kuma su gasgasa wannan abin gobe ne zama na aiki tukuru lafiya Allah ya baka a ga kana sarrafa ta wurin ayyuka na alkhairi bayan mutum Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma ga yana ihu ba wanda ka ga ya bukirce ma wannan ni'ima da Allah ta'ala ya bashi Ayyumis samawat shi Allah ta'ala shine qayyumis samawat wanda sammai bakwai da ƙasai bakwai suka tsayu da shi Ayyumis samawati wanda sammai bakwai suka tsayu da shi wal ardina qayyumus samawat wanda samai bakwai suka tsayu wal ardina da ƙasai bakwai duk sun tsayu ne da shi ba shi ne ya tsayu da su ba mun gane magana Samai bakwai da ƙasai bakwai duk sun tsayu ne da Allah subhanahu wa ta'ala shine qayyum Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum shine alhayyu alqayyum wanda kowa yake buƙatar sa amma shi bai buƙatar kowa maimaita shi alƙayyum shi ne wanda kowa yake buƙatarsa amma shi bai buƙatar kowa kuma bai buƙatar komai kowa ya tsayu da shi shi kuma ya tsayu da kansa subhanahu wa ta'ala komai ya tsayu da shi amma shi kuma ya tsayu ne da kansa subhanahu wa ta'ala as-samawat sammai sune sammai guda bakwai tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa fihin wal ardina da kasai su ma guda bakwai su ma guda bakwai ma'ana yadda sama take bakwai haka kasa take bakwai mudabbirul khalaiqi ajma'in mudabbirul khalaiqi shine wanda ke jujjuya halittu wanda ke jujjuya halittu ajma'ina baki ɗaya halittu shi ke jujjuya su kaga a halittu akwai dare akwai rana kaga juyawa su dare ya tafi yini ya zo yini ya tafi dare ya zo a cikin halittun Allah akwai sanyi akwai zafi jujjuyawar shi ne sanyi ya tafi zafi ya zo sanyi ya tafi zafi ya zo in zafin ya zo wani lokacin kuma sai ga gaba ɗaya yanayin ya tsaya cikin da ko ganyen bishiya bai kaɗawa wani lokacin kuma yau ga iska ta kaɗa sai ga mutane kuma sun fara numfashi subhanahu wa ta'ala shine mudabbir wani da yana talaka yanzu ya zama mai kuɗi da yana mai kuɗi kuma ya zama mara da bai da haihuwa yanzu ya zama yana da haihuwa shine yake jujjuyawa subhanahu wa ta'ala mudabbir al-khalaiq shike jujjuya halittu ajma'ina baki ɗayan halittu kenan babu wata halitta guda ɗaya da za ta fita daga ƙarƙashin kulawa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ke jujjuya su gaba da ba'isul rusul ne wanda ya tada manzanni ba'isi a rusul wanda ya tada manzanni ko wanda ya aiko da manzanni kun lura da ke ko wanda ya tada manzanni ya tada manzanni ne a cikin al'ummar da suke a mace saboda duk al'ummar da babu ilimi ilimi na sanin Allah babu ilimin sanin Allah tare da ita babu ilimin sanin manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama tare da wannan al'ummar to wannan al'ummar a mace take shi sa ga Allah ta'ala ya ce huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan min kaga sai ya ce ba'asa nan kuma ya ce ba'i huwa allazi ba'asa shine wanda ya tayar fil ummiyina a cikin mutanen da suke ummiyai ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba wa ya ta rasulan minhum manzo daga cikin su sai malam ya ce isa rasul shi Allah shi ne mai turo manzanni isa ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu wa wajtanibu al-fasiq shine wanda ya turo manzanni shine wanda ya tada manzanni salawatullahi tsiran Allah wa salamuhu da amincin Allah alaihim ya tabbata ga su manzannin nan a jima'i na baki ɗayansu A jima'i na baki ɗayansu kenan mu musulmi mu musulmai manzannin Allah gaba ɗayansu muna roƙa musu salati ne da sallamawa na Allah subhanahu wa ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin wani ɗaya daga cikin manzanni daga cikin manzannin Allah a ce ba a da shi ba duk wani wanda ya ɗauki wani annabi cikin annabawa ya ce bai yarda da shi ba to daidai wa daida ne da bai yarda da annabawan ba baki wana ce na da kyau shi yasa kake ganin babu wani musulmi da ya taɓa mummunan magana ga annabi isa ya zama kuma cikin musulmi wai don ya ce ai kiristoci suna cewa kaza gane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bari ya ce kaza gane da annabi isa shikenan ya zama su shikenan ya zama su Allah kawai isa ga malam yace ajma'ina baki ɗayansu tsiran Allah da amincin Allah alaihim ya tabbata ga manzannin nan ajma'ina baki ɗayan su ba'itur rusu. Allah shi ne wanda ya turo da manzanni zuwa ga ilal mukallafina ila al mukallafina zuwa ga waɗanda aka ɗora musu hukunce-hukunce wana gina da kyau su ne al-mukallaf idan aka ce almukallaf shi ne wanda aka ɗora musu hukunce-hukuncen shari'a almukallif shi ne wanda ya ɗora tsora ka kiyaye bambancin wasanin almukallaf da yi malamun fata shaddar fata ilal mukallafi na zuwa ga waɗanda aka ɗora musu hukunce-hukuncen shari'a yasa ma mai akhbar ya rahmatullahi ta'ala alayhi yace awwalu ma yajibu ala al-mukallaf kullu ala al-mukallaf wanda aka dora mishi hukunce hukuncen shari'a to yanzu waye aka dora ma hukunce hukuncen shari'a huwa al-balighu al-aqilu الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من huwa al-balighu al-aqilu allazi balagatuhu da'awatu nabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al-mukallaf kullu da ke ko kar ka fassara zuwa ga baligai ila al-mukallafina zuwa ga baligai ko kuma awwal ma yajibu ala al-mukallafi farkon abinda ya zama wajibi akan baligi to ai za a samu mahaukaci kuma baligi kun lura da magana za a samu mahaukaci kuma baligi ne kenan shi ma an dora mashi hukunci a shi ya sa malamin suka san ilal mukallafina zuwa ga waɗanda aka dora mashi hukunci hukuncin shari'a to haka sai tambaya ta biyu su waye aka dora musu hukunce hukuncin shari'a ko ga zan zo sharhi kenan ko waɗanda aka dora mashi hukunce hukuncin shari'a kuwa albaligh al'aqil allazi balagatu da'watu nabi sallallahu alaihi wasallam huwal balik shine wanda ya balaga eh kenan al'aqil kuma mai hankali kenan ko ya balaga sai ya zama yana da hankali kenan mahaukaci ba dora mashi hukunci bi kenan na uku allazi da da'awatu nabi sallallahu alaihi wasallam wanda saƙon manzon Allah ya kai gare shi wanda saƙon manzan Allah ya kai gare shi ko ya yarda da saƙon ko bai yarda da saƙon ba shi ta ragewa dan an ɗora mishi ne ya yarda da saƙon tunda Allah ta'ala cewa wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mu'in kuma yace li tunzira bihi wa man balagh wa man balagh da duk wanda qur'ani ya kai gare shi dai daga cikin maganganun malaman tafsiri wa man balaga da duk wanda qur'anin ya kai gare shi shi ma za ka yi mishi wa'azi sai malamai suka ce kenan al-mukallaf wal baligh shine wanda ya balaga kuna jira da kyau shine wanda ya balaga yayi aure ko bai aure ba ta yi aure ko ba ta aure ba mu rike wannan da kyau domin sau da yawa samari ba sa kama hukunce-hukuncen shari'a ba sa tsaye da sallah ba sa ba da zarka ba sa mutunta iyaye suna gana ai su ba su aure ba shi ya sama sai ga bayan mutum ya yi aure sai kuma a ce to kaga yanzu ka sai kuma sai kuma ka dinga zuwa makaranta ka san hukuncin hukuncin tsarki ka san kaza ka san kaza kaza daya hakan nan mace sai ga mace ko ta sha azumi ba ta rama wai ai ba ta aure ba ta dauka sai ta aure ne sannan hukuncin hukuncin shari'a suka hau kanta in ba ta aure ba hukuncin hukuncin shari'a ba su hau kanta ba wannan kuskure wannan kuskure ina ba ta mun fahimci wannan da ke don haka dole mu jawo hankalin iyayenmu mata su ji hankalin 'ya'yansu kai ma uba ka sa hankali a kan 'ya'yanka kai ma malami a makaranta ka sa ido a kan ɗaliban ka. limami a masallaci ya yi wa mutane bayanin waye almukallaf kada mutane su ɗauki cewa aure in mutum ya aure shi ne ya zama hukuce-hukuce su faru kan shi in bai aure ba hukuce-hukuce ba su hau kan shi ba wannan kuskure balagan nan ita ce kamar haka duk wanda ya mafarki ko duk wanda ya fitar da mani duk wanda mani ya fita a tare da shi ya ƙazatan ne ko manama ko a mafarki ne ko a bayyane mutum ya fitar da maniyi to shi kenan ya balaga daga wannan lokacin da maniyinsa ya fita da kakar shi da shekara ɗaruruwan shekaru matsayinsa ɗaya kowa an buɗe mai fayil ana rubuta mai karatun ƙwa'ani da ya yi da salatin annabi da ya yi da ya su gifari da ya yi da ya hailala da ya ji ana rubuta mishi hakan da in ya yi a shari'a ya yi rashin mutunci ya yi tsara suka duk ana rubuta mishi ya yi aure ko bai aure ba in dai mani ya fita gare shi ko mani ya fita da gare ba fitar farko da da ya yi a rayuwarsa ɗaya ke ko kuma bayyana gashin mara ko bayyana tsirar gashin mara mai kauri shi ma wannan ya tabbatar da wannan mutumin ya balaga ko da mani bai fita ba ko da mani bai fita ba balle kuma a ce a sami duka biyu ko kuma bayyanar jinin al'ada ga mace yarinya ce ana ganin ta yarinya shekara ta goma ko shekara ta sha biyu ko sha uku sai ga jinin al'ada ya zama ta shi kenan ta balaga da ita da kakata ko da mamanta mai shekara kaza duk hukuncin su ɗaya sauraka in ta sha azumi sai ta rama mu kiyaye waɗannan abubuwa da yawa sai ka yi mata ba sun rabu da miji ne ko ta hanyar saki ko ta hanyar rasuwa yanzu tana zawarci sai ga bata kula addini sosai saboda mai wa'ai ba ta da aure sai ga mata gaba ɗaya sun ɗauki kula da addini shine in suna da aure rashin kula in ko ba su da aure shi kenan ba hukunci addini bai hau ba wannan kuskure ne da ganganci shi kula da addini muddin mutum ya balaga wajibi ne a kansa shi kuma an ce aure yanzu tana da ƙari ne na hukunce aure tsoron haka sai mu kiyaye Allah ta'ala ya turo ya turo manzanni ilal mukallafina zuwa ga wanda aka dora musu hukuncin hukuncen shari'a shine albalik al'akil mun faɗi alama na bulo. mun faɗi takarmani a farke ne ko cikin bacci ɗaya kenan mun faɗi tsarar gashin mara mun faɗi jinin al'ada wanda ya kiɓanci mata ga ciki wanda ya kiɓanci mata kudi kenan hakan nan kuma cika shekara goma sha sai malamin suka ƙara mai juna sani akan wannan shekara goma sha biyar ko sha shida ko sha takwas duk malamin sun yi maganganu akan waɗannan in mutum ya cika waɗannan shekarun lalle ilalla ya bala Allah ta'ala ya turo manzanni zuwa ga almukallafin li hidayatihim domin shirye da su domin dora su akan hanya ta daidai domin dora su akan hanya ta daidai shine li hidayatihim domin shirye da su ya turo su ne wa bayani da kuma bayanin din shari'o'i da addini ya kunsa shara'i'i jami'i ne na shari'a idan aka ce shari'a shine hukunce-hukunce ya ai musu bayani bidala'il Allah ta'ala ya turo su ne bidala'il da dalilai addala'il jami ne na addali bidala'il da dalilai alƙafa'iyya na yankan shakku kowanne dalili ɗaya ka gani daga cikin dalilan da Allah ta'ala ya aiko annabi da shi wannan dalilin kaɗai ya isa imani da shi ba tare da an nemi ƙarin wani dalili ina fatan kun bayyana wannan da kyau Allah ta'ala ya turo annabawa do lihidayatihim domin su shirya da almukallafin da yake nan wa bayani shara'i din kuma su mutane bayani na abin da shari'a da abin da addini ya kunsa domin ba ka da hurumi hurumin nan na kusa ko na nesa ka yi addini da ba Allah ne ya turo annabi da wannan addini ina fatan kun bayyana wannan da kyau duk wani addini da mutum yayi ko wani abu da mutum yayi yake ganin shi addini ne muddin bai cikin abin da Allah ta'ala ya turo annabawa da manzanni to fa fagamniya yake Allah ta'ala ya so wa bayani shara'i din da bayanin shari'o'i na addini bidala'ili da dalilai alqat'iyya na yakan shakku ai kowane dalili da ganin da kai daga duk abin da yake da addini ne kana ganin dalilinsa دو أزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام عشان دواء حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ومن سفر fa inna Allah ghaniyun anil alamin dubu biyayya ga iyaye wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فهذا أبن ديك أدين بيان شيء دل دل وواضحات البراهين وواضحات البراهين ده بينا من هجوجي wazi a bayyane can dalilai ne ka shakku nan kuma wa wazihatul barahin hujjoji a bayyane da bayyananun hujjoji babu wata hujja ɗaya da za ka gata a duk dukkanin hujjoji da Allah ta'ala ya turo annabawa da manzanni da su domin su kai zuwa ga almukallafi za ga dalilan nan a bayyana suke babu ne a ciki babu babu wata hujja da aka ɓoye aka dukunkuni dalilan a fayyace suke ahmaduhu imamun nawawi ya ce ina gode ma Allah ala jami'i ni'amihi amsa dukkanin ni'imominsa wacce na sani da wacce ban sani ala jami'i ni'amihi amsa dukkanin ni'imominsa kaga malam yace yana godiya domin Allah ta'ala ya ce a gode ce rabta da illazina badalu ni'matallahi kufran wa halu qawman dar al-bawa shin ba kuma waɗannan da suka canza ni'ima Allah da butulci ba da kafirci ba suka ɗebo mutanen su suka kawo su gidan hallaka to haka kenan mutum sai ya gode Allah ta'ala ya maka ni'ima sai ka gode shi sai imamu ya ce ahmadu ina gode ma Allah ala jami'i ni'ami amsa dukkanin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi wa as'aluhu al-mazida ina roƙon Allah ƙari wa as'aluhu al-mazida ina neman Allah ƙari ƙari mai ƙari ƙarin ni'imomi ina roƙon Allah ƙari domin shi Allah ta'ala shi ke da su duka wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha idan kuka dinga kididdige ni'imomin Allah ba za ku taɓa lissafi su ba kisa sai ce wa as'alul mazida ina roƙon Allah ƙari min fadlihi daga falalarsa Allah ya ƙaro mana daga cikin falalarsa amin dan Allah ta'ala ce was'alullaha min fadlihi Mukulu ya Allah daga cikin falalarsa ya Allah inna nas'aluka min fadli muna roƙon ka daga falalarka wa karamihi da karamcinsa wa karamihi da karamcinsa al-imam an-nawawi a wannan muqaddima ta arba'un hadith ya ci gaba da cewa wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina shaidawa Allah ilaha illallah da babu abun bautawa da cancanta sai Allah babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala shi Allah din shine al-wahid wanda yake makadaici shi kadai yake ba shi da nabi wa qala Allah la tattakhidhu ilahin mithli ba shi da nabi subhanahu ta'ala shine al-ahad qul huwa Allah al-ahad al-qahhar kuma marin jayi marin jayi subhanahu wata'ala shi ke rinjayar komai ba abin da ke rinjayar sa shi ke agaza ma kowa ba wanda ke baya neman agaji wurin kowa subhanahu wa ta'ala alkarimu shi ne kuma mai karamci mai bayarwa alghafar kuma shi ne mai yawan gafara shi ne mai yawan gafara alkarimu ga karamci ga kuma gafara subhanahu wa ta'ala malam ya ce wa ashhadu kuma ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah wa rasuluhu kuma manzon Allah nawa kenan biyu ina shaidawa da me nake shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan sa bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah za ku dinga kallon waɗannan kalmomi da jimloli a cikin littafin magabata duk wanda kafa shi ta zurfi a ilimi za ga yana rubuta ire-iren waɗannan abubuwa ka lura da kyau da malam ya ce wa ashhadu anna muhammadan ina shaida cewa lallai annabi muhammad abdu bawan Allah ne wannan mai da martani ne ga nasara su nasara sai suka dauki annabi isa dan Allah saboda yana da matsayi yana da kaza wa ubriul akama wal abrasa bi izni wa tibrul abraha وتبرئ الأبرص والأكمه بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه كان وركد الأبر الأكمه والناك هيفاد مكانته والأبرص ده من تشوتر البرص كترتا ما من أصجيها to irin irin waɗannan ayyuka da kiristoci sai gani sai suka zama da shi Allah ko suka zama da shi ɗan Allah kullum da ke ko shi za ka ce ganin masu irin ire-iren waɗannan sai mutum ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai matsayin shi ya kai kaza ire-iren wannan sai ga yana bashi matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala isa mala ya ce an wa ashar anna muhammadan abdu bawa Allah bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah bane ba kuma dan Allah bane domin Allah bai da da domin Allah ba shi da da subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kuma manzan Allah ne bawan Allah ne kuma manzan Allah ne saboda mai manzan Allah ne don kuma mai da matsayi ne ga nasara daga yahudawa su yahudawa ba sa ganin annaba gaba ɗaya da farin kai domin ma kashe annabawan su ke shi sa suke faɗa wa annabawa bakar magana ka ce ma kana abu a sau'in wa ma kana ummuki baghiya wai ba suna ganin annabi isa ne fa sai suke wannan jirayen ne kama da wanka ɗin ma kana abuki a so'in babanki dai ba mai mummunan hali ba ne wa ma kanat ummuki baghiya kuma gyatumarki ba zaman kanta take yi ba tambayar da zai na kika samu wannan dan kenan gashi yana magana sabon haihuwa kun ga sun jefa bakan magana kenan gashi ɗan dan kullu da to ko sai Allah ta'ala ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wannan magana sai Allah ta'ala ya kira ta da buhutanan azima bakar magana magana mai girman gaske saboda haka manzo Allah sallallahu ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne dai kenan kuma manzan Allah ne kenan tunda manzo ne yana da matsayi a wurin Allah yana da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta bangaren matsayi to ba kamata ko kamata ko kamar mai ba saboda ne saboda shi manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala ta bangaren halitta ba shi bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayin na Allah shi mutum ne domin mala'iku bayi ne na Allah aljanu bayi ne na Allah sama sammai bayi ne na Allah ƙasai bayi ne na Allah jiragen sama jiragen ruwa jiragen ƙasa ce duk bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to duk gaba ɗaya waɗannan bayu, ba bayan da suka kai mutane daraja to zai idan ka ce manzan Allah ba mutum ba ne to waye mala'ika ne mala'iku su suke ma annabawa hidimu annabawa hidima ai to wanda mala'ika jibrilu zai yi isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi ya wuce gaban taguwa take bin sa inda ya kai yana shi buraka nan sawunta nan zai taka Allah ya halicci buraka ya izini ka hauta ta kai ka mai tafiya zuwa isra'i haka mai wani waƙin isra'i ya fara to za haka zaya ga matsayi da za ka ba annabi sallallahu ta'ala sallam shine matsayin da Allah ya bashi shi kuma matsayin da Allah ta'ala ya tabbatar a nasoshi na shari'a shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne qul inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne irin yuha ilayya kuma ana mun wahayi ta bangaren matsayi to ni ana mun wahayi ko kuma ba a muku wahayi daga shari'a ku za ku karɓe ta ne daga wurina ba wanda yake da damar karɓar shari'a daga wurin Allah kai tsaye ba a yin bypass ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bypass ya cewa manzon sallama ya zo da wata shari'a ko wani sako ba ta wurin manzon Allah ba kai ma ka zama za ka karɓa ba domin kai ka san mutum ne ya kawo maka international passport ya ce a ba ta wurin immigration ba za ka tafiya da shi a iya faruwa a tafsir wannan wani fahimta duk da shi nan dalilai saka duk wanda yake da wani sako da bai ta biyo wannan zaɓen bai biyo da wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to aje wannan sako wa habibuhu kuma masoyin Allah ne wa khaliluhu kuma badadin Allah ne no kenan habibuhu masoyin Allah khalil badadin Allah kun da habib masoyi amma soyayyar habib ba ta kai soyayyar khalil ba kullum da ke ko shi yasa ga a dalilai Allah ta'ala ya tabbatar da Rasulullah shi khalil ne ba habib bane dan shi wuce nan kun gane magana ta da kyau shi manzo Allah sallallahu ba habibullah bane menene khalilullah ne badadin Allah ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah takhadhani كما اتخذ ابراهيم خليلا لله الله تعالى يارك اني بدائي اغريشي كما يدي يرجع النبي ابراهيم بدائي صديق واتخذ الله ابراهيم خليلا سورة مصينا خليل يا هو مصينا حبيب فانا جلالك مصينا خليل يا هو مصينا حبيب شيء يسا أتكين الأمة النبي صلى الله عليه وسلم باشي خليل أتكين متى النبي باشي خليل ya ce da zai riki wani ya zama khalil da abubakar na rika da zai riki wani saboda soyayya ya zama soyayyarsa ta kai ta khalil da abubakar to tun da babu wani shi kenan sai Allah ta'ala ya rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin khalil yanzu kaga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullah ne no kenan daya annabi ibrahim khalilullah ne no kenan biyu na uku ba dan na ba da dalili sai ma kaga sai ka kawo dalili ko a wani annabi da zaka tuna cewar Allah ta'ala ya rike shi khalil kamar yadda yake waɗannan guda biyu afdalul makhluqin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine afdalul makhluqin shine fiyayyen halittu baki ɗayan su shine fiyayyen halittu baki ɗayan su duk halitta halittar nan ta mala'ika ce ko halittar nan ta aljanu ce ko ta muna ta ne duk wata halitta annabi sallallahu alaihi wasallam gaba yake da ita shine afdalul makhluqin shine fiyayyen halitta Allah ki A anan za a gane kuskure na wanda zai ce ai banda banda qur'ani babu wanda ya kai manzan abin nan a halitta Allah banda qur'ani babu wanda ya kai manzan Allah daraja wannan ganganci ne sosai domin yanzu ya sa ƙur'ani cikin halitta Allah kullum ke ku kuma alhalin ƙur'ani zancen Allah ne ba halitta Allah ba wa kallama Allah Musa ta kalima kullum wa yana hadu min mushriki na tijara ka ba jira ka yasma kalaman ba wala ka shi manzon Allah sun alaihi wasallam in dai wannan abin halitta ne to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fi shi yasa kuka ga a farkon darasi muka ce ni Allah da sunayensa da siffofinsa ba halitta ba ne da ko domin shi Allah shine alkhaliqu din shine mahalicin shine wanda ya halicci halitta to ya kuma zai zama an halicce shi shi kuma suna ai sunan shi ne ai a yadda yake shi ba halitta bane to ai sunan shi ba zai zama halitta ba kuma sifofin shi ba za su zama halitta ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama afdalul makhluqin fiyayyen halitta Allah baki da in dai wannan abin halitta ne to manzo Allah yana gaban shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al mukarramu wanda aka girmama shi aka karrama shi aka ɗaukaka shi bil qur'ani da al qur'ani da al aziz qur'ani da yake mabuwai annabi sallallahu alaihi wa sallam aka girmama qur'ani duk annabawa da manzanni da suka gabata babu wani annabi da aka bashi alkur'ani Allah ta'ala ya ajiye alkur'ani ne ga manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam shi kadai kaga Allah ta'ala ya ba annabi Musa a tawa inna anzala tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu har zuwa ƙarshe injila ga annabi Isa alaihi salatu Salam, zabura ga annabi Dawud amma alkur'ani Allah ta'ala ya girmama manzan Allah sallallahu Ta'ala wasallam da alkur'ani shi kuma alkur'ani ba ƙari ba rage babu wani wanda zai jirkita shi domin Allah ta'ala shi ne wanda ya ɗauki kulawa da shi ya ce ina na nazzalna zikira wa ina lahu lahafiz Allah ta'ala ya girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil qur'ani da alqur'ani al-aziz qur'ani da yake mabuwayin alqur'ani al-mu'jizati wanda yake gagara badau gagara koyo shine mu'jiza mai gajiyarwa kuma mu'ujizar al-mustamirra mai ci gaba da gudana ala ta'aqubi sinin a bisa shudewan shekaru shi al-qur'ani al-mu'jiza gagar koyo gagara koyo ne gagara badau ne a lokacin da qur'ani ya sauka sai Allah ta'ala ya ce kullu inistamatil insu wal jinni على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل يا كوانا النبي درجة كتير لئن اجتمعت الإنس والجن والله هر إذا متعني الجنو ذا ستارو متعني باكي إيه ستارو sannan su taru da aljanu baki daya ala an ya bi misli hada alquran akan su je su zo da wani littafi irin wannan alqur'ani din la ya bi mislihi ba za su taba zuwa da irinsa ba walau kana ba'dhum li ba'dhum zahira ko da sashi ya kasance yana taimaka ma sashi kaga yanzu qur'ani ya kalubalanci mutane duka da aljanu duka akan su zo da ni, da irin alqur'ani ke wana suratul isra'i ke suratul isra'i kuma sura ce makkiya amma suratul baqara fa madaniya ce Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa in kuntum fi raibin in kun kasance cikin wani kaikayin zuci mimma anzal mimma nazzalna ala abdina akan abin da muka saukarwa da bawon mu to fa'atu bi surati min mithli ko ne ku zo da sura daya irin surorin qur'ani a suratul isra qur'ani duka a suratul baqara sura daya daga cikin surori 114 su je zo da wata sura kuma ba a kayyade ba ko tsawon ta ya kai bakara ko tsawon ta al imrana ko kuma tsawon ta inna a'tayna kal kawfar ko wal asri zai su da wata sura kamar yadda suka gaza a da kuma aka kalubalance su a da hakan nan wannan kalubalantar yake isa malam yace al mustamirra mu'jizar alqur'ani tana ci gaba da wakana har a yau an kalubalanci mutane su zo da shi ko da sura in yadda na su da gaba haka na yau kuma za su gasa isa ma ne ce ala ta'aqubis sinin a bisa shudewan shekaru shekaru aru aru yo da fara saukar da alqur'ani mai girma da fara saukar da alqur'ani mai girma shekaru nawa da hijira 1439 kuma an an yi hijira ne bayan shekara 13 kaga sai ka kara 1339 a tara da uku. da da hamsin da biyu nan to haka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da biyu zuwa yau ana kalubalar a zo da ƙur'ani kuma an gaza a zo da sura ɗaya cikin ƙur'ani an gaza isa ma ne ce ala ta'aqubu sine kuma ba wannan shekara har shekara mai zuwa shekaru a ruwa mala ya ce wa sunan da kuma as-sunan da kuma as-sunan as-sunan jami'i ne na sunna a sunan jam'i sunna da sunnoni tunda kaga a sunnatu sunna a sunani sunnoni ya ce wa bis sunani kuma Allah ta'ala ya turo manzo Allah ta'ala sallama da sunnoni kamar yadda ya turo shi da qur'ani hakan nan ya turo shi da sunnoni kenan mutum bai rukun qur'ani kaɗai ya saki sunna kun da ke in yi hakan to bai yi riko da qur'anin ba Allah ta'ala ya ko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da alqur'ani kuma ya aiko shi da sunnoni isa ma ya yace wa sunani kuma da sunnoni almustanira mai haske duk sunna daya daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zaka ga wannan sunnar haske take da shi wannan sunnar zaka ga tana da haske ne tana da annuri lil mustarshidin wannan ga masu neman shiriya ga masu neman shari'a duk wanda yake neman shari'a yana samun sunna ɗaya zai tabbatar da tana da haske balle ta haɗa sunnoni ka ɗauki sunna ta Allah na sama da kuma bid'a Allah na ko'ina za su haɗu domin sunna ta cewar Allah na sama ita ce tabbatacciya kaga ita ce da Qur'ani a amintum man fis sama'i am amintum man fis sama'i ko ko kun amince ma wanda ke sama wa ke sama Na ina fata kun fahimci wannan da ke ko kaga bai buƙatar sai an yi dama an yi hagu dama a daman ake in kurma zai rantse maka ya ce sai ya ɗaga maka sama in za ka yi addu'a ya kake yi ɗaga hannu ka yi sama to duka wannan suna ce mai haske amma bid'a dubu ce da cewar Allah na ko'ina yana ko'ina yana gidan giya ke nufin mai yadda yake masallaci sai daga kuma mutum ya yi tuwo, yana shadda ke na ƙunfilla dama asali babu dalili a kan wannan isa kake ganin sunnoni almustamira mai masaske ne lil musarshidin ga masu neman shari'a al-makhsusu shi manzan Allah wanda aka keɓance shi ne aka ware shi ne bi jawami'il kalim da dunkulallun maganganu da dunkulallun maganganu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka lura da kyau wannan littafin da ke gaban mu na arba'un hadis ya ishe mu ba da dalili akan wannan yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba inda kowannen mu zai sanya ma bakin shi amawali akan abin da bai shafe shi ba da ya huta ko ba kai ba ba ga wannan dunkulalliyar magana ce wancan mutumin da ya ce ya rasulullah kai mun wasiya sai ce la taqaba kar kai fushi duba abin da fushi yake janyowa duba abubuwa yanzu haka ce ka lissafa abubuwan da fushi yake janyowa sai ka lissafa dozin guda baka ja numfashi ba duk sai an gama fushi din kuma a ce to sai an shiga malamai wai malamai hukuncin mutumin da ya saki matan shi yana fushi ya damu ta bata mai kaga da ya aiki da wancan nasihar la ta gaba karka zartar da abin da fushi yake maka allura zai zo yayi wannan tambayar to haka duk dunkulallun kalmomi ne bi jawami'il kalmi da dunkulallun kalmomi wa ma din da addini mai sauki addini mai sauki shi ne kuma hakiki Allah ta'ala ya turo shi da addini mai sauki ka dubu zakka za ka kasa arba'in ne ka bada ɗaya in miliyan arba'in ka mallaka a miliyan arba'in ɗin na miliyan ɗaya ce zakka sauran miliyan talatin da shi tara naka to ka dubu rabin in ka mallaki miliyan arba'in a shekarar nan za ka fitar da rabe nuna nawa ina ya kaso mu mutumin da ya mallaki miliyan arba'in yana da shaguna nawa akalla biyar nawa yake biya a rabano iri daban-daban rabano na shiga kasuwa kawai a matsayin na ɗan kasuwa kullum yana shiga naira hamsin ko da mota yana fita babu ya kirga adadin naira hamsin hamsin da kake biya na shekarar gaba in ta duba rabino da kake biya sai ya ninka wannan miliyan ɗin a shekara ya zama a biya ko alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan ba karamin alkhairi bane janyewa da ba karamin alkhairi amma dubu kowane bangare na tax na VAT wannan duk misali ne kowane bangare in dai rabino ne zaune a hankali kafin shekara ta yi ya ta biya in za ka sai kati a miliyan arba'in ko kajin ya ce akalla a miliyan arba'in sai ka biya miliyan hudu kaki za ka sa sai ka biya ba kullum da ke ko in za ka in mota a gareji sai ka biya domin shi direban mai motar za a ce kudin kaza kudin kaza kudin kaza in ya biya gaba da akan fasinja Ya ke dorawa kuma ya ci magana ta rake ko duk masu gidan man nan sai sun biya haraji to saboda haka sai suka kara duk in tashi kari kan direba da ya zo shan mai shi kuma in ya tashi kari za ga kowa haraji yake biya to amma dubu sauki na musulunci a miliyan arba'in zakka miliyan nawa daya to dubu abin da ba musulunci ba nawa mutum yake kashewa misali shine wasa mahati din da addini mai sauƙin gaske salawatullahi tsiran Allah wa salamu da amincin Allah salawatullahi tsiran Allah alaihi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa salamu da amincin Allah tsiran Allah da amincin Allah alaihi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ala sa'irin nabiyina kuma ya tabbata ga sauran annabawa wa ali kullin da kuma jama'ar kowanne annabi tsira da amincin Allah kuna shi da kyau tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan na biyu su tabbata ga sauran annabawa na uku su tabbata ga mabiyan waɗannan annabawa haka na mu nauyin domin al su ne mabiya in ce al fulanin mabiyawa ne da Allah ta'ala ce ka dabi al fir'auna wallazina min qablihi kaga al fir'auna mabiyan fir'auna ko iyalan fir'auna mabiyan fir'auna domin iyalai ne ya ga mai ɗakin sa Ah, asiya ba ta ciki isa ba ce cewa ali kullin da iyalan kowanne alun nabiyyi hum atba'u millatihi min al-aajim wa sudani wal arab law lam yakun aluhu illa qarabatuhu salla al-musalli ala taghi abi lahab haka wani yace alun nabiyyi in tashi ana magana ahlul baiti alun nabi hum atba'u millatihi sune masu bin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-aajim kama daga waɗanda suke ajamawa wa sudan da baƙaƙen fata wal arabi da larabawa lau lam yakun aluhu illa qarabatu inda alin nabi sun zama danginsa ne kadai to sallal musalli ala taghi abi ada mai salati yayi salati ga babban dagutin nan abu da Allah ta'ala ce tabbace da abi lahab wata domin da abu da abdullahi mahaifin manzo Allah wa da kalli aiki. kullum da ke ko sauran ahlul baiti suna da matsayi ana fassarawa al qaraba dangi na kusa da kuma mabiya wasa'ir salihin da kuma sauran bayan Allah na gari duk amincin Allah da salatin Allah ya tabbata a gare su sai mu ce ali za mu dasa aya ana yanzu a nan imamun nawawi ya mana wannan sharar fage darasi na gaba sai kuma mu tashi bayanin da imamun nawawi zai yi akan littafin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk